أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan marice na alhamis 11 ga watan ramadan a shekara ta 1437 na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda kuma shine 16 ga watan 6 a shekara ta 2016 a lissafin miladiyya wannan shine darasinmu na 11 a wannan wata mai albarka cikin darussan tafsirin alkur'ani mai girma da muke karantawa za mu tashi yau a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wadda ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum mun karanta wannan jiya a dunkule dai kuma mun yi bayanin ma'anar Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana ne cewa wani yanki wata kungiya wani bangare min ahlil kitabi na daga ma'abuta littafi da ana nufin al-yahudu da kuma nasara alkitab nan jinsi ne na dukkan littafai abinda ake nufi dai da shi yahudawa da aka baiwa ko da suke da awar bin attaurar da aka bi annabi musa da kuma kiristoci da suke da awar bin injila da aka ba annabi isa alaihi ma assalatu wassalam to waɗannan wata ƙungiya ko wani ɓangare daga cikinsu wadda sun yi so sun yi buri asalin alwuddu shine so malamai suna cewa idan lau ta zo kafin waddu ko wata kalma da take nuni zuwa abin da ake nufi da kauna da soyayya to lau din nan ba shardiya ba ce ba shardiya ba ce ba wanda muka sani cewa lau fa'alta kaza sa af'alu kaza in kai kaza da za ta kaza zan kaza eh a wannan masdariya ce wadda ma'anarta ɗaya da an ma'ana wadda ta'ifatun min ahlil kitabi an yudilluna ko an yudilluku wani bangare na ahlul kitabi sun so a ce sun batar da ku wannan shine ma'anarta ita wannan lau a nan wurin ma'anarta an ce saboda mai ja'a ba'daha alwaddu ko alwuddu wal mahabba da makamantan irin waɗannan ma'ana duk abin da ke nuna burin yin wani abu lau fa'altu kaza to ana nufin tana zuwa ne da ma'anan masdariya wannan magana malamai ta bangaren nahu kuma tana da muhimmanci wajen fahimtar waɗannan ayoyi a sai ce lauyu dillunakum ma'ana sun so su batar da ku ba wai kawai ku bace ba sai zama suna da hannu wajen batar da ku Allah ya ce wa ma yudilluna illa anfusahum babu ko wanda suke batarwa sai kawunan su kansu kawai suke batarwa wa ma yash'urun alhali kuwa ba sa jin hakan ba sa sanin hakan ba sa fahimtar hakan ash-shu'ur nan ana nufin ilimi alhis mutum ya ji a jikinsa ta bangaren ilimi ma'ana ba su san haka din ba duk da suna da'awar wannan menene ya faru malamai suna cewa nan wa ma yudilluna abinda ake nufi wa ma yudilluna illa anfusahum babu wanda suke batarwa sai kawunan su ta bangaren sun halakar da kansu domin wanda yake kokarin ya batar da wani عرض نفسه للإثم يا بجلو da kansa ga samun laifi mun kokarinsa shine batar da wani shi yasa da haka sun halaka kansu kuma sannan suna kokarin suna sha'awar a ce wasu sun halaka kuma sannan har yanzu ana iya fahimtar wata ma'anar cewa sun halakar da kansu ta bangaren cewa sun shagaltar da rayuwarsu wajen su batar da musulmi wannan kuma ya toshe musu kofar su din su shiryu duk mutumin da Allah ya cika zuciyarsa da hassada to yakan sha wahala a rayuwarsa ta bangaren cewa abin da zai amfane shi yakan manta da shi saboda ya shagaltu kada alheri ya je gun wani ko to wannan shine abin da ya dami su ahlul kitabi sun yi hasarar shiriya ta ɓangaren cewa kullum hankalinsu shine abu ya shagaltu da cewa ya za a yi su fatar da musulmi suna ta tunani su fito da wannan program su fito da wannan program su ɗin kansu yadda za su shiryu a gaban ubangiji su je su tsira baya cikin abin da ke gaba saboda sun manta da wannan sun shagala to wannan shine ma'anan wa ma yudilluna illa anfusahum in wasu malamai ne wa ma yash'urun kuma ba su fahimci haka ba ba su san haka ba sannan Allah mafi ce ya ahlul kitabi lima takfuruna bi ayati llah ya kuma abuta littafi har yanzu lima takfurun dan me kuke kafircewa bi ayati llah da ayoyin Allah wa antum tashhadun alhali ko kuna shaida kuna shaidar wannan ma'ana kuna sane nan an yi amfani da shahada saboda ash-shahadatu aqwa min al-ilmi shahada ta fi ilimi kamar a cikin wa antum ta'lamun alhali ku kun san wannan ayoyin Allah ne kun san wannan manzo ne daga Allah ya zo dan me kuke kafircewa da ayoyin Allah ne kuke kafircewa daga da manzon Allah alhali kuna sane da cewa shi manzon Allah ne kuna sane da cewa waɗannan ayoyi ayoyin Allah ne to amma nan an yi amfani da shahada saboda nuna cewa al-insanu la yakunu shahidan illa ba'da al-ilmi kuma akwai wani abu na shahada shine labudda min al-i'lam wa iblazi gairika dole sai ka yi sanar domin mutum baya shaida da abin da ke zuciyarsa ko in aka ce wa antum ta'lamu la'alla abin yana zuciyarsu ne kawai sai aka ce wa antum tashhadu shahada kuma na ana nufin kun sani kuma kun sanar ma da wasu cewa wannan gaskiya ce amma duk da haka kuka kafirce Allah sa kun bance wannan wuri a to mu karanta abin da malam Sa'idi ya ambata yace yu'azziru ta'ala ibadahu almu'minin Allah yana tsoratar da yana gargadin bayinsa muminai an makari hadhihi ta'ifati khabitha su kiyaye makircin wannan ƙungiya mummuna mai mummunan nufi min ahlil kitabi daga ahlil kitabi malamai suna cewa nan duk da an ce ahlil kitabi ya kunshi yahudu da nasara amma galibin wannan sifar an fi samun ta a gun yahudu mun fahimci abu galibi saboda dama su addinin su ya siffantu ba ana nufin ba a samu a gun nasara ba ana samu a gun nasara ma wannan burin amma ana samun su a gun yahudu akthar domin su dama addinin su ba na da'awa bane ba sa kiran ka ka zo ka shiga sun fi so su yi su kadai addini ne na jini wanda aka haife shi bai hude shine bai hude kuma su dama ba sa wa'azi inda ba ganin bai hude yana wa'azi yana tallan addininsa cewa jama'a ku zo ga addinin yahudu shine kaza ku zo ku shiga ba a yi amma kirista suna yi su suna yawo gida gida kuna ganin yan jehova witness da makamantansu da kuma dai bushara da menene ba zata duk ƙungiyoyi ne mu kuma namu nan da hausa da suke talla na addinin kirista a cikin hausawa ana bin hanyoyi kuma da yawa je ƙauye na jahilai ba su san komai ba a zo musu da larabci kamar irin wannan babu da muka zo da shi shekarun jiya da larabci sai a zo da shi sai a karanta da larabci sai su ji kamar qur'ani a karanta jahilai sai su ɗauka kuma da yawa mutane sun bi wannan addini ta hanyar haka to su ma ana samun wannan a wurinsu amma a wurin yahudu ya fi yawa irin wannan abu shi yasa nan malamin yake cewa hadhihi ta'ifa al-khabitha mai mummunan nufi a zuciya wa annahum yawadduna an yudillukum suna san suna burin suna fatan su batar da ku suna daukar hanyoyi daban-daban da matakai daban-daban dan su ga cewa musulmi bai yi musulunci ba ba wai dan su za su yi hasara in musulmi ya yi musulunci ba a'a kawai saboda hasada saboda mugunta kuma Allah madauki ya gaya mana a cikin alqur'ani gashi nan sai ce kama qala ta'ala kamar da Allah madauki ya faɗa wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusikum min ba'di ma tabayyana lahum alhaq wannan suratul baqara ta gaba da yawa daga cikin ahli alkitabi sun yi buri sun so kun ganin shi ma ya zo da lau ma'anarta ita ce wancan masdariya ce ma'anarta ahabbu wa waddu an yaruddukum an dinikum min ba'di imanikum kuffara bayan imanuku su mai da ku kafirai don me Allah ce hasadan min indi anfusihim kawai don hasada daga zukatansu ba sa son su ga wani ya shiru kuma Allah ce min ba'di ma tabayyana lakumul haqq bayan ku gaskiya ta bayyana a gare su a suratul nisa'i har yanzu Allah madauki ya bamu ya ga mana irin wannan waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya sun yi burin sun so a ce kun kafirta irin yadda suka kafirta kaga wannan hukunci ne daga Allah cewa shi su kafire ne don haka suna son kuma ku kafirta irin yadda suka kafirta fatakununa sawa'a sai ku zama daidai wa daidai da su in ma an tashi azaba to duk iri ɗaya za a yi muku a cikin suratul mumtahana Allah madauki yana ba mu labarin mushrikai ma sun yi wannan buri wa waddu law takfurun shi ma amfani da wannan cewa kuma sun so a ce kun kafirta haka irin wannan da yana nan hasadar wanda bai musulunta ba ya so kowa ya zama daidai wa daida da shi wannan sanannen abu ne al'ada ce dama ta mutum in ya rasa yadda zai yi ya shiga bala'i to ba ya so ya zama shi kadai ko musamman ga girman kai ga hassada ya yarda shi wannan din ba zai karba ba to so yake da kai da shi kuma duk ku halaka ku rasa zaka duk wata hanya da zai bi ya rasar maka wannan damar zama mumini da zaka samu aljanna to bai hude zai maka aka ban nasabe zai maka ya gaje ya tabbatar da cewa baka bi hanya ba shi yasa in kun lura ga waɗanda suke karanta tarihin rayuwarmu gaba ɗaya tarihin ɗan adam tarihin musulunci musamman tarihin musuluncin baya bayan nan zai ga irin yadda duniya ta zo ta kasance yadda aka gutsutsura duniya ba don komai ba sai saboda a rasa wa musulmi damar yin musulunci yadda suke so kun fahimce ne ko ba fahimta ba asalin yadda bature tun da aka yi yakin yaƙi babba da aka yi tsakanin renaissance da aka yi tsakanin musulmi da kirista tun lokacin da abu abin nan wannan salahuddin al-ayyubi ya kwato kudus daga hannun kiristoci tun daga lokacin suka ɗauki ɗamara daga europe ƙasar europe daga nan nan ne hebi kwatar dama ya da kiristanci urubba kenan kuma su ne duk wani abu da zai faru ga mutanen duniya musamman abin da ya shafi musulmi to za ga galibi daga nan ake kullo shi har yaƙi da aka yi na wannan na tsakanin salahuddin al-ayyubi da su ai ba ku in ba ku manta ba ko suka karanta abubuwan a cikin ku da larabci za su je ana cewa ifranji kuna ji ana cewa ifranjiyun kun san ifranjiyun ana nufin turawa haka ake nufi yanzu amma asali french ne shine balarabe ya juya shi yake cewa french to daga nan dama abubuwa suka taso na yakar musuluncin duniya tunda aka gama wannan kuma sun yi kokari musamman a 1880 wani abu 1884 zuwa baya suka fara kintsa yadda za su gutsutsura kasashe su yi musu mulkin mallaka asalin mulkin mallakan nan ana kiransa istimari ko colonialism ne dan a ce a rayar da ƙasa shine istimari ƙasa ta rayu da haka suke zuwa da tunanin wannan za su zo cewa za su raya ku za su ba ku karatu da sauransu to amma ƙarƙashin haka asalin abin shine tallan addinin kirista ko ku karɓa ko kuma dai alal aƙalla a kawo da hankalinku daga yin abin da yake shine addinin wannan kuma sai da suka a ci nasara akan haka a ƙasashe da yawa a duniya aka kau da su daga abin da yake shine daidai kuma har zuwa yanzu burinsu shine a daina addinin musulunci yau a fito da wannan tsari gobe a fito da wancan tsari yadda dai musulmi ya zauna a jahilci musamman jahilci musamman jahilcin addini sai da aka yi har ƙasashe da yawa aka hana su koyar da hatta tarihin musulunci za a wasu ƙasashe da ba sai na faɗi sunayensu ba da ana koyar da a primary school a saka a junior da secondary ana koyar da tarihin islam lokaci guda aka daina wannan koyar da tarihin islam din sai a kawo tarihin zamanin da can na kowace ƙasa sai a ce su koyo tarihin da in a misira ne sai a ce su koyo tarihin fir'auna sai a manta da duk wani abu da ya faru bayan zamanin fir'auna da yadda aka yi karɓi musulunci yanzu ba za ka je misira ka ji ana galibin mutane suna alfahari da Amr bin al-As a matsayinsa na sahabi da ya fara zuwa ya shugabanci mutane kafa addinin musulunci da abubuwa duk waɗannan ba wannan zaka ji ba amma tarihin fir'auna da yadda ƙasar take da yadda me da alfahari da guma kansu da me duk waɗannan abubuwan kin tsaso aka aka dora mutane a kansu kuma shi yasa kullum muke faɗi babu abinda yake abokin gabar musulmi irin shi musulmin ya jahilci addinin musulunci in ka zama ka jahilci addinin musulunci to an gama da kai amma in ka san addinin musulunci to Allah kalla za ka san ta inda za a bullo maka saboda wannan labarin kun ga ya tabbata akwai mai kokwanton cewa yahudu da nasara suna kintsa mana mubata akwai mai kokwanton wannan kamar da malam Uthaymeen ke faɗa yace waɗanda za su zo suna ce maka ai ku ne ba ku fahimta ba alheri suke so mana suna son mu rayu ne suna son kaza sun kawo mana kere-keren kaza na'am baki aka yi sun kawo mana alheri abubuwa da dama mun san su na rayuwar duniya amma kuma an tsariƙin gairi mubashir wani gurin ma an tsariƙin mubashir ta inda muka sani ta inda bamu sani ba kuru-kuru da agoyi da dabara sai da suka sa mana kyamar addinin mu muka jahilce shi kun san da kafin zuwan turawa ƙasar nan musamman ƙasar mu ne duk masarautun da suke arewacin Najeriya masarautu nan da larabci suke rubuta takardunsu larabci kuma ba wai larabci haka kama sama ba a larabci fasihin larabci irin da zaka samu a Qur'ani da shi ake daga sarki wani zuwa sarki wani daga zamanin shi dan fodo zuwa wannan lokaci zuwa lokacin da su suka zo kai duk haka lokaci guda aka zo aka cakuɗa wannan na ta ba ku labarin yadda kuma da aka zo aka katattala wuraren aka raba inda mafi yawa musulmi ne sai aka raba biyu wasu aka sa su a Nijar wasu nan Najeriya wasu kuma aka sa a Kamaru sai aka bantaro waɗanda kuma ba musulmi bane musuluncin bai je musu ba sai aka haɗa mu da su duk ku zauna tare wanda an tabbata haɗin kai zai zo ya wahala duk da duk da wannan niyyar aka tsara amma mu ba duka aka fahimci abin to fatan mu ne shine mu din kar mu zauna wajibi kan mu ya waye mu yi karatu mu san yadda abubuwa suke ko da mun san wannan tarihi to kar kuma ya zama cewa mun yi wasa da addinin mu mun yi wasa da asalin mu mu san menene aka kulla ko mu san cewa a koyaushe wannan irin abun ba sabo bane ba bako bane kuma wallahi ba ƙarya bane tunda Allah madauki ya faɗa a Qur'ani cewa burin su shine mu daina addinin musulunci to ba za su daina ba da haka mu ne za mu tashi mu yi ƙoƙari samarinmu mu ɗora su akan hanya yanzu ku duba ku ga yadda rayuwar samari duk ta canza ta kafa ta canza saboda aulama din nan da ake kun san aulama ne globalization an mai da duniya ta zama kamar yadda ke cewa block kamar ƙauye ɗaya yanzu za ka haɗu da wannan za ka haɗu da wancan ta hanyar wayoyin nan yanzu kowa a duniya za ka yi magana da shi duba ku gani yanzu kana magana yanzu ana darasin nan yanzu wani ya ji shi a wani gari a wata ƙasa can ma wata duniya haka yanzu abin yake yanzu kowa yana magana da wanda yake so a duk inda ya ga dama da haka ɗanka yana da waya a hannunsa yana hira da wani abokinsa suna chatting ta hanyar da suka haɗu a facebook ta hanyar whatsapp yanzu hanyoyi ga sanan soma da wayewa komai dai da an haɗu wani ya jeho masa fikira ta sukan addininsa ba shi da dabara bai sani ba za mu zo mu ji kamar da Allah muke ba mu labari lima talbisuna al-haqqa bil batil ta hanyar hakan duk wannan shine dabarun da suka samu suka yi yadda za a takuta ƙarya da gaskiya ta yadda mutum ba zai fahimta ba to hanyoyin suna da yawa ya ku bayan Allah amma babban abin da zamu shine wallahi mu koma zuwa ga addinin mu addinin mu koma zuwa ga shi kuma sai da ilimi wannan jahilcin da muke kai a zo a dora ai tabbal da mu da kamar ta maula wannan bugo ta nan wannan bugo ta nan dole sai mun fita daga cikin sa wannan kuma ta hanyar mu ba da wa'ayi mai kyau wayar da kai ga 'ya'yanmu tun suna ƙanana a ba su ƙimar musulunci dinnan kuma a nuna musu musulunci yadda yake gangariyar musulunci wanda aka gina shi akan imani da aƙida mai kyau akan tauhidi ba shirka akan adalci ba zalunci yadda ake tuhumar sa yanzu da cewa shine addinin tashin hankali mu nuna ƴaƴanmu cewa ba addinin tashin hankali bane wasu da suka yi hijacin addinin suke amfani da shi suke yin abubuwan da ba daidai ba a ce su ne suka yi duk mu nuna ba wannan ce karantar wasu duk da mun san akwai abubuwan da ma ba su suke ba ana sha'awar kuma a ce su suke duk in wani abu kuma yana faruwa to amma duka in muka sa kanmu cikin ilimi cikin natsuwa muka karanta muka karanci addini kuma mu rika rubuce rubuce yadda zamu kare addini to insha Allah abubuwa za su kyau amma muka zauna haka kawai ake ta kawo mana komai mu zama mu ne kullum at the receiving end game da mutum yake cewa kullum sai dai a kawo mana mu ba ma bayarwa ba ma rubuce rubuce akan tallan addini da'awa ce karanci fada a tsakanin mu kullum mu je mu tallan addinin a cikin waɗanda ba mu ba ya gagara to waɗannan abubuwan kullum muna cikin wannan to haka za a zo a yi ta danne mu su dai ba za su fasa ba siffar su sai Allah ba mu labari wanda yadda da maganar Allah gaskiya ce to ya san cewa wannan abun tabbas koyaushe yana ne wanda ko yake ganin zai kyautata musu zato ai abokai ne za su kirkito za ka gani kuma a ƙarshen lamari yadda lamarinsa shi zai kasance Allah ya sauke sai ce wa min al-ma'lumi sanannen abu ne anna man wadda shay'an cewa duk wanda ya so wani abu sa'a bi ju'dihi to zai tsayu ya dage ya ta dawainiya ya ta kokari ala tahsili muradihi dan ya samu abin nan da yake so me ya suke so mu bata tunda ku suna son mu bata ai ba za su zauna kawai ba za su kintso mana abubuwa a canza mana curriculum din tunanin mu a makarantu yadda za a yi kaza yadda za a yi kaza duk abin da zai nesanta mu daga addinin mu za su yi tun ana ganin abin kamar ba da gaske ba har yanzu ya karbu sai ga har mutum musulmi da kansa yana kyamar shi koyar da islamic studies din nan wai mai amfanin sa ne za ka ga musulmi da zai faɗa maka haka wai mai amfani wai to in kun fito me za ku yi saboda shi tunanin mutane a yanzu an ɗauki duniyan nan karatun duk da ake yi ana yi ne don a fito a amfani da certificate din a samu aiki to ga islamic studies wa kai me za ka yi liman a masallaci ko koyarwa islamiyya shi kuma abin da zai hango kenan banda wannan to baka da wani hope a rayuwa sai ɗauki cewa Allah zai wulakanta ka Allah baka da wani abu da za ka yi yawa dole dai sai kai wani abu abin da ya kamata mu fahimta shi ne da wancan karatun na boko wanda ba kyamarsa ake ba a shar'ance ka je ka karatun boko don ka samu sana'a da za ka yi wannan daidai ne kuma kullum mu muna kira a yi karatun boko amma kuma kar a manta addini duk bokon ka to ka karanta addini dan in kai bokon baka karanta addinin ba yanzu ba gashi alhamdulillah ku duba ku ga yanzu yan boko yanzu alhamdulillah Allah ya dawo da su da yawa suna san addini yawa yan boko da yawa suna san addini duk da ana samun wasu suna katsalandan suna shiga abin da ba harkar su ba to amma dai wanda hakan da a ce gaba ɗaya sun watsi da addinin musulunci haka su kansu suna buƙatar ku bi su a hankali a tafi tare da su a gyara wani abin da za a gyara abokan tafiya ne ba abokan faɗa ba musamman alhamdulillah mu yan boko da ake cewa yan boko a ƙasar mu ba irin na wasu ƙasashen ba ne mutum zai je shekara da shekaru a ƙasashen turai wani in ya je ya dawo a wata ƙasar sai ga ya dawo ma baya sallah ai ana samun irin wannan ko wani ya dawo ya daina ma sallah amma in ya dawo nan sai ga alhamdulillah mu anan mutum ya dawo a hankali sai gan shi ya koma ma wata shi ke taimakawa ma harkar addini saboda ɗabi'ar jama'ar ba za ta ba da damar irin waɗancan abubuwan ba don haka kowa muna buƙatar dai haɗin kai da mu ɗin da yan bokon da komai mu ga cewa mun fidda kanmu daga ƙasƙanci a sunan mu na musulmi zuwa ga abin da ke shine daidai amma lallai ba ta hanyar kyamar karatun addinin musulunci ba yawa karatun addinin musulunci wannan tilas ne ko kai shugaban ƙasa ne gwamna ne kai mai sarauta ne kai mai babban ma'aikaci ne kai duk kuma irin aikin da kake injiniyarin kai likita kake ko meye a matsayinka na musulmi za ka ɗaga hannun ka kalli alƙibla ka ce Allahu akbar ka bauta wa Allah to dole ka sani da za ka yi sallah ba za ka zauna kawai sai yadda aka buga ka ba don haka kana buƙatar ka san sallah tun kafin sallah kuma kana buƙatar aƙida mai kyau ka san ideology da za ka riƙe a kanka na daidai ne shine wanda ya daidai da maganar Allah na Allah na cikin alkur'ani shine daidai amma ba a ce kana cikin waɗanda za su yaƙi alkur'ani kana cikin waɗanda za su yaƙi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan hasara ce to su dai waɗannan mutane ga halin su Allah ya ba mu labari cewa suna san mu bata duk ko mai san abu malam sa'adi yace duk mutumin da yake san abu to ba zai nuna haka kawai ba zai kokari ya ga cewa abin nan ya samu ha yanzu kana san budurwa za ka aure ta me kake za ka dan kinka ana tafi ana aikata kyauta da sauransu kana son aiki me kake za ka karatu za ka je kuma ka yawo office office kana neman ya za ka duk wadan duk abin da kake so za ka yi kokari ka sa shi a gaba cewa ka same shi to su ma suna son mu bata don haka za su yi kokari su ga sun yi aikin da zai batar da mu yace fa hadhihi ta'ifatu wannan kungiya tas'a wa tabdhulu juhda suna dawainiya suna kuma ba da duk matukar kokarin su fi raddil mu'minina wajen komo da muminai wa idkhali shubahi alaihim da shigo musu da shubuha yanzu da Allah alhamdulillah kunan da sauki amma ne muna mu ne mana yakin mu ta hanyar rediyo saboda an san mu kasashen mu nan musamman mu arewacin Najeriya ba masu yawan karatu bane kuma da ake cewa reading culture din mu yana da rauni amma dai alhamdulillah ta hanyar abubuwan da wannan media din mutane sun fara dawa harkar karatu ana karance karance amma karanta littafi har zuwa yanzu yayi rauni a cikin kuma yana da kyau a koma to mu ta hanyar rediyo aka fi kama kasashen larabawa da za ka ji ka ji tarihin egypt ka ji tarihin kasashen gulf su har zuwa yanzu irin yadda ake jefa musu shubuhohi a yanzu akwai kanawat fada'iyya su ne satellite stations tashoshi da ba abin da suke awa 24 illa su yada shubuhohi akan aƙidu daban-daban a kawo maka rudani akan kiristanci da larabci larabci mai fasaha ana yada maka addinin kirista ko a kawo maka fikirar nan sabuwa da take ce ba zan ce mata sabuwa ba yanzu dai an ƙara haɓako ta ba mun yi magana a kanta fikirar ilhadi ilhadi cewa babu Allah ba yanzu a cikin larabawa ana nan ana ta musu kallanta Allah ma babu a bi ayoyin alqur'ani ana karyatawa ana istihza'i ana izgili kuma aka samu ƙwararru a larabci sun iya larabci ba ka ce musu ba larabawa ba ne sannan a zo maka da tunanin sukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam harkokin shi annan ana ana ta karfafa su ana goyon bayan su ana ta tallan yadda za a yada mutane su harkar ahmadiyya din nan ko kwanto akan manzan manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk a ta an gizo muku ku ta karantawa ta inda ka sani da in baka sani ba to idan har ka dauki kwakwalwarka ka bewa tashar talabijin to dama wani shine sakamakonka amma ka koma kada tashar talabijin haka wannan harkokin hanyoyin midiyan na yanzu su zama su ne masdarinka na sanin addini addini ana saninsa ta hanyar malamai ta hanyar ilimi ka je ka ɗau littafi ka karatu yanzu masu bincike ta hanyar intanet akan harkokin addinin musulunci galibi za ka ga kana sa wa sheikh google haka suke ce musu yanzu ko sheikh google google kamar sheikh ne haka duk fata wadda kake so sai ka sa kana bugawa ka sa enter din nan duk abin da yake so zai kawo maka to galibi ba na sunna bane galibi akwai abubuwan nan ahlus sunna ba su da yawa wannan kuma raunin juhudin ahlus sunna ne a wannan bangaren za ka samu sai ka ga an kawo maka ai talbisi kawo maka magana da dan daɗi daɗi sai ka ɗauka a shirya ce can zai gaji an ce maka ka ga harka a ce ta shi a ce wannan suna nan sun sun fi ƙarfi a wannan bangare ɗin sun ja hankalin mutane don haka ya ku bayan Allah wallahi nasihar da zamu yi wa junanmu duka ba wani kaɗai ba ba ni ba fita ne ba har da ni da ku mai wa junanmu nasiha shine mu koma mu yi karatun addini daga masdari daga sos mai kyau karatun da ba bid'a a cikinsa karatun da ba shirka a cikinsa karatun girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya gare shi da kuma girmama Allah sama da komai sama da kowa kuma kar a saba wa alqur'ani kuma cikin natsuwa babu wuce iyaka ba kafirta mutane ba tashin hankali wannan ba koyar mu bace amma kuma ba za mu bari har yanzu a yi ta wasa da hankalinmu a raba mu da addinin musulunci nan da ke cikin alkur'ani wannan sai an dage an yi karatu kuma an yi abin da shi ne dace a ko'ina Allah sun Allah da ya samu dace sai ce wa idkhalu shubhi alayhi da shigar da shubuhohi akan mutane ai akan irin wannan nake ba mu labarin wata yarinya a gidansu a wata ƙasa ta larabawa ta zama kirista ta hanyar caca ta samu aboki yana turo mata maganganu ta iya turanci shikenan sai gashi ta zama kirista a gidan musulmi ba ta hanyar komai ba ta hanyar wani ta ka dole a kula me ake karantawa ta ina ake samun sa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare banda wannan yake cewa wa idsalu shubahi bi kulli tariqin yaqdiruna alayhi da shigar da shubuhohi ta kowace irin hanya suka samu iko walakin sai dai min lutfillahi yana daga cikin tausasawar Allah da tausayinsa da ra'amarsa annahu la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi shi mummunan makirci mummunan makirci da mummunan fulani baya kewayewa da kowa ya rika da kowa sai mai shi munafincin dodo ko ci mai shi in za ka gina ramin mugunta ko ka gina shi gajere to su kullum ramin dogo suke kuma su ne masu fadawa haka Allah ya gaya mana wa ma yudilluna illa anfusahum wannan baya nufin cewa a cikin musulmin ba mai bata dole za su kama nan za su kama can amma fa abin da ake nufi babu mai hasara sosai irin su saboda na farko kamar da ambata mana can bangar fassara biyu kuma dukkan su za su shiga ciki ma'ana sun batar da kansu ta bangaren cewa sun arraba kansu sun bujiro ga kansu ga azaba da fushin Allah domin duk mutumin da yake kange mutane kansu ba anyar Allah ai ya ce ya Allah kai min azaba kun gane wannan dai ce na biyu sun shagaltar da kansu a maimakon su din da suka suke so kar mu shirya kar mu shirya mu shiga bata suke so to maimakon su din ai ga su nemi shirya ina ce shiryar ba abin gaba bane ai abin so ne ko mutum in yana maka hasadar baya so ka shirya to shi din ya shirya mana to su din Allah sai hana musu shirya kun ga wannan ai bangare ne biyu dan farko azabar Allah da fushin Allah na biyu kuma cewa su din ba za su shiryu ba a cikin batan za su tabbata wannan shine ma'anar wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yashurun sai ce la yahiqu al-makru sayyi'u illa bi ahlihi فلهذا قال تعالى شيء الله مكيشي وما يدلون إلا أنفسهم ba za su batar da kowa ba sai kawunansu fasa'ihum ɗawainiyar da suke da yunkurin da suke da ƙoƙarin da suke da bazamar da suka yi fi idlalil mu'minin wajen batar da mu'minai ziyadatun fi dalali anfusihim wannan ƙari ne akan batar da kansu wa ziyadatun wa ziyadatu azabin lahum kuma sannan ƙari ne na azaba gare su ƙarin samun azaba ne qala ta'ala Allah madauke na faɗi الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون Allah maɗauki ya ce waɗanda suka kafirta kuma suka kange hanyar Allah suka hana mutane su bi zidnahum azaba za mu ƙara musu azaba fauqal azabi sama da azabar da suke kai bima kanu yufsidun saboda barnar da suke saboda abin da suke yi na barna Allah madauki zai kara musu wannan tabewa da lalacewa Allah muke roƙo ya tsare mu Allah ce wa ma yash'urun alhali ba su sani ba bidalika ba su da ilimin haka wa ma'ana la yash'uruna annahum yas'una fi darari anfusihim ba su san cewa suna kokari ne wajen cutar da kansu ba wa annahum la yadurrunakum shay'a kuma cewa ba za su cutar da ku da komai ba wannan fa amma ba za su cutar da ku da komai ba in kun tsaya ko eh in kun tsaya akan abin da yake shine karantarwa ta daidai in ku ba ku tsaya akan karantarwa daidai ba to lalle za su cutar da ku za ku koma ku zama nasu yanzu babu wata duniya a yanzu wadda babu abin da ake ce ma at-taburul khamis kun san at-taburul khamis ka ku sai mun kun manta mun yi asira a nan guri yau eh eh shine fifth column shine at-taburul khamis column na biyar ma'ana mutanen da yan ƙasar ku ne yaran ku ɗaya amma kuma suna haɗa kai da waɗannan mutanen wajen kawo muku abin da zai ɓatar da ku daga hanya kun san akwai wannan a ko'ina yanzu babu wata ƙasar musulmi da ta tsira da samun irin waɗannan a cikin mutanen masu sukan addinin musulunci daga cikin musulmi sai a ce maka ai menene ne ai abin ra'ayi ne dan me sai ra'ayin tsanani kawai za ku riƙa mana talla a bar kowa ya fahimci abu yadda yake so mana kuma suka za ka ga suna irin wannan mutanen suna magana kamar su ma sun yi karatun addini har za su iya maka kotun wani abun ma da larabci to duka training ne sun yi karatu an koya musu yadda za su yi wannan aiki ba don komai ba illa a hana mutane bin hanya din da ita daidai a ce ita ce ta tsanani ita ce ta tashin hankali wannan kuma yana cikin babban aikin kamar da ambata mana babban aikin musulmi wajibi mu nuna duniya cewa addinin mu ba na tashi hankali bane amma kuma addinin mu shine dai wannan da ke cikin alkur'ani a ba rashin kunya yake kowa mutane ba a'a daidai yake kowa mutane adalci yake kowa mutane saboda babu abin da yake shine adalci irin tauhidi duk mutumin da ya rasa tauhidi to ya rasa adalci ya shiga zalunci kuma dama shine kishiyar tauhidi kishiyar adalci to Allah ya tsare to bayan wannan sai kafin mu je nan akwai fa'idoji da na so mu je na wannan aya daga cikin fa'idojin da za mu fa'idanta na wannan aya ko ayoyi guda biyu musamman da wannan ta farko a bayanin adawa ta ahalil kitabi ga musulmi wannan kamar da ambata mana ɗazu su yadda ba su samu shiriya ba to ba sa son kuma su ku shiryu da wannan abun kuma a tsaye suna nan akan wannan abu wani zai ce ai ba dukkan su suke haka ba dama ba haka bane nan ma Allah ba ifatu ne ko ba haka bane yawa kullum generalization a cikin abubuwa yana sa mutum ya ko school to Allah madauki anan ma bai ce bai ce dukkan ahlul kitabi haka suke ba haka zaka iya samun a cikin su masu tsoron Allah ma'ana tsoron Allah gurgurdan irin yadda suke fahimtar sa zaka samu waɗanda suke son taimakon mutane akwai wanda ainihin manufarsu ta taimakon ce ba ni ba niyyar batar da mutanen ba amma dai kada ka ƙaryata akwai masu son batar da mutane mun gane wannan abu kuma sannan adawa ce sannan abu na biyu tsoratar da musulmi daga waɗannan mutane mutum ya kiyaye kada mutum ya rudu ya san cewa waɗannan mutane ba sa son sa da alheri ba za su so ya je ya koma zuwa ga Allah maɗaukaki ya shiga aljanna ba yadda suka yi hasarar aljannan suna so a haɗu gaba ɗaya a lalace tare wannan al'ada su ce sananniya sannan daga cikin fa'idoji an nan mu'tadi yujaza bi mithli udwanihi mutumin da yake a i'tidai ma'ana yake kai hari yake adawa da tsanani yake kokarin ya cutar da wani to sakamakonsa shine kwatankwacin abin da yake wancan din ba sa so mu shiryu me suke so suna so mu bata to sai Allah ya saka musu da su din suka ci gaba da bata ai da za su karanta alqur'ani ko dan su karyata alqur'ani su nuna cewa ba mu'jiza ba ce ba daga Allah yake ba da sai su ce kai yadda ba ma san musulmi su bata din su shiryu din nan to mu kuma bari mu koma musuliya kun fahimci wannan zanta amma ba za ka samu ba ba za ka samu wanda zai ce shi bari ya koma shi shiriyar ta Allah zai bi ba ba kun hanji abin da muke nufi kamar da muke zance a mu'ujizar da Allah madaukaki mun yi lokacin da mu karanta a yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanati zaka ga ɗayan su yana burin ina ma rayu shekara dubu ma'ana ba sa son su mutu Allah ne yake siffanta mana Yahudawa sai ce ba za ka samu ba Yahuda yana burin ya mutu ba to shine Allah ke bamu labarin Ibn Taymiyyah yake faɗin cewa wannan shi kansa mu'ujiza ce ga Alƙur'ani ya kamata a ce da yanzu sai a samu wani bai Yahude ko dan ya ƙaryata wannan zancen ya ce yau Qur'ani ya zama ƙarya a samu bai Yahude yana son ya mutu ka je ka bincika ba ka samu ba kun ban shi zancen nan ka ce ga wani bai hude yana sha'awar mutuwa shi kullum abin da ke so shine saura su mutu shi rayu kuma duk inda za ka je ka dawo ba za ka samu bai hude yana sha'awar ya mutu ba to wannan shine zancen wannan shi kanka ya isa mu'ujiza ga addinin musulunci to wannan ma haka ne Allah madauki ya gaya mana suna son mukata su kuma wa ma yudilluna illa anfusahum to da sai a samu wasu su ce kai mu ba ma san kwatan nan shiriya muke so sai su zo su shiri su musulunta kun gano wannan zancen wannan shi ma ga wanda dai ya tsaya akan wannan gaba da musulmi da kuma kokarin batar da musulmi to ba zai samu wannan shiriya din ba Allah zai shiga batar da shi na hudu ta'aziyatul musulmi rarrashi da ta'aziyya Allah ya wa musulmi a cikin wannan aya bima yuriduhu bihim ha'ula'in min al-idlal daga abin da waɗancan kafirai suke so musu na ɓacewa kamar Allah yana cewa ne la ta khafu minhum shi ne abin da Allah ke gaya mana kar ku tsorace su kar ku damu da su ku dai ku tsaya akan shari'a dan uwana ina so ku fahimci wannan mutum kullum aka yi wannan magana muna cewa in mun da sharadin in muna kan abin da yake shine daidai duk abin da Allah ke faɗa din nan yana faɗa ne ga wanda fa suke kan daidai idan kai ma baka kan daidai din to shikenan dama ba da kai ake ba amma in kuka tsaya akan daidai akan tauhidi akan imani akan sunna to kar ku tsorata da duk abin da za su wala ba zai taɓa ku ba yanzu me yake faruwa a duniya yakin da ake ta yi a kawar da mutane daga addini ya tsaya ko bai tsaya ba a ko ina ana yin sa ana ta bata sunan addinin musulunci yanzu lokacin da aka yi abin da aka yi a 2001 11 September ake cewa ko saboda a ɓata musulunci kuma har yanzu bayan wannan abu sai da aka rubuta akwai wani littafi da aka rubuta shi a menene islam yadda za a koya mutane me islam aka ta kawo nasoshi na ku kashe su irin waɗannan nasoshin da za ka ji an ce ku yaƙe su da adawa da irin waɗannan sai a ta kawo ana fassara da turanci aka ta zuwa ana ajiyewa a hotel a america a a wasu ƙasashen saboda duk wanda bai san musulunci ba in ya tashi karantawa wannan abin zai karanta da Allah ya so abun ba haka ba sai zama mutanen ba sa karanta wannan din kawai in suka karanta wannan kuma za su karanta wani sai su je internet sai su sace sai su samu website na musulmi mai kyau sai su karanta sai su samu musulunci mai kyau sai su musulunta yanzu irin yakin da ake ta yi ku duba kuma yanzu sai ku ga ana yakin kuma musulunci yana ƙara haɓaka a inda ake yakar tasa kuma sai ta tsurowa yana ta tsurowa yana ta tsurowa sai hankali ta tashi kun fahimci wannan zancen da haka babban abu shine mu rike na daidai din mu tsaya a kansa in har ka tsaya daidai ai Allah ya mana wa in tattaku wa in wa in tattaku wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kayduhum shay'a wa in tasbiru wa tattaku in kuka hakuri kuma kuka bi dokokin Allah shine ma'anar takawa Allah ku kun yi hakuri da zagi da cin mutunci da tsokana istihzazi iri iri a tsokane ku ta nan a tsokane ku ta can duk ku yi hakuri ku kwantar da hankalin ku kuma amma ku kun ku zama musulmin kirki a nan ne ake samun matsala musulmi abinda wanda ba musulmin ba suke yi shi ma ana yi da shi yaushe za a zauna lafiya abinda sai da umar yake faɗa kenan muna cin nasara akan waɗannan kafirai yayin da suka fi mu saɓan Allah muka fi su tsoron Allah amma daga ran da muka daidaita da su a wajen saɓan Allah to shi kenan Allah maɗauki zai ɗora su a kanmu in muka koma mu ne ƙarya mu ne zina mu ne luwatsi kashe-kashe rashin kyautata mu iyaye ɗaya zagi ubansa waɗannan abubuwan a cikinmu a ce haka muke rayuwa shi kenan Allah maɗauki zai bar mu da mu da su sai ta ɗora su a kanmu da haka in kuna son ku fita daga wannan tashin hankali me za ku yi ku koma addinin dai a koma mu zama mutanen kirki mu daina ƙarya mu daina zamba cikin aminci mai kasuwanci mai tsafta kamar da ke gaya mana ran nan a ce a ƙasashen da ba na musulmi ba ana rage farashin kayan abinci don a taimaka wa musulmi mu kuma a ƙasashen mu musulmi suna ɗaga farashi saboda su samu abin aljikinsu ku duba bala'in da muka shiga 'yan watannin baya da shekarun baya akan harkar fetus wanda mafi yawansa 'yan kasuwarmu masu sai da shi su ne suka ja mana kullum ka je a ce babu ba dan ba dan babun ba a saboda ba haka ake so a sayar ba dole sai an tara kuɗi sai an tara kuɗi sai an tara kuɗi mu muke kan mu gobe kuma ko tare za mu zo kuma mu tsaya gaban ubangiji mu sai Allahu akbar muna kalla. wannan abin idan ba mu canza shi ba to mafarki muke mai tsammanin cewa wata rana wai wannan batar wadda ake mana wai ba za mu bata ba a'a za su batar da mu kuma za mu bata amma in muka koma daidai to shine Allah madauki zai mai da makirsu batan su ya koma kansu kuma ba za mu samu bata daga hanya ba insha Allah Allah ya kare shi yadda mu abu na gaba anna al-insana qad ya'ma 'anil batil mutum zai iya idan zai iya rufewa baya ganin barna ma'a mumarasatihi lahu tare da cewa yana yi ko wa ma yash'urun nan da daga nan aka samu wani wa ma yudilluna illa anfusuhum wa ma yash'urun ba su batar da kowa ba sai kansu gashi suna kan barna amma ganin suke su ne shiryayyu ko ba haka ba yanzu ka taba jin wani mutum ya zo ya ce ya jama'a ni ne batacce ku zo ku bi ni ai ba yin haka ko iblis dabarar da yake ba sai ai kaza da kaza sai mutum sai haka yau annabi adam ɗan dabaru ya sa shi abinda ya sa ya saba wa Allah don haka duk wanda zai zo ya kokarin kawar da kai daga kan hanya zai zo maka da zance ne mai daɗi ai abubuwa ya kamata dan adam ya zama yana da yancin sa dama ya kamata ai kaza da kaza to yanzu a ce a garkame a rika danniya ana danne wa mutum ra'ayinsa da irin wannan a hankali a hankali kuma sai ka ga mutum ya bi abin da ake gaya masa ihatatu ilmi Allah bima fi qulubil khalqi wannan ita ma fa'ida ce Allah subhanahu ta'ala ya cewaye duk abin da ke cikin zukatan mutane Allah ya san shi daga ina aka samu wannan wadda ta'ifatun min ahli alkitab wannan labarin daga waye ke daga Allah ashe Allah ya san abin da muke so a zuciya ma Allah ya san su ma abin da suke so a zuciya duk Allah ya san shi ai ba su suka fito suka ba mu wannan labarin ba ahli kitab suka ba mu labarin wai ba mu labarin Allah ashe da bai san abin da ke zuciyar kowa ba da bai gaya mana wannan ba ashe Allah ya san abin da ke zuciyar kowa ya san zuciyarsu ta kunshi wannan manufa ta cewa su batar da mu to tunda kawai ba mu labari ashe ya fi kowa sanin abin da yake cikin zukata saboda shi shine Allahul ghuyub an fahimci wannan abu to Allah dai ya kare kyauta mana mu koma cikin abin da ko mu je aya ta gaba ko dan mu karga ka karanta ko Allah mu dake ce ya ahlul kitabi لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب يا قوم أبو تالي تابي لم تلبسون الحق بالباطل دم كوكي تاكو دا غسكيا دا كريا كهوسنا غسكيا دا كريا كوريكتا غسكيا تهنيا للبيت دا كريا شنو أبين أجي wa taktumuna al-haqqa kuma kuna ɓoye gaskiya wa antum ta'lamun alhali ku kun sani duk wannan fa Allah muke yana magana da ahlul kitabi na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga manzo ya zo muku kun san gaskiya ne ku ne fa kuka bar kasashen ku kuka dawo garin Madina saboda anan ake sa ran manzon karshe zai zo sai gashi ya zo ko ba haka ba yana zuwa kuma kuka ga ba daga cikin ku yake kabilar ku ba sai hasada ai kun san wannan ashe wannan magana ce ta waɗanda suka san cewa lalle manzon Allah gaskiya ne to shine Allah yake musu magana sun san cewa abin da yazo da shi gaskiya ne alqur'ani gaskiya ne ayoyin da yazo da su duka tabbace daga Allah madaukake suke to sai Allah yake gaya musu wannan mu je saboda lokaci ba zai isa mu je sauran ayoyin ba amma mu bi wannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ahlul kitabi lima takfuruna bi ayati llahi dan me kuke kafircewa ayoyin Allah wa antum tashhadun alhali kuna shaida ko ba mu karanta wannan bane aha mun tsallake sharhin ta ne a shebumi ba so mu karanta daga sa'idi Allah mu shi amanan sa'idi yake cewa man ladhi da'akum ila al-kufri bi ayati Allah menene ya ja ku ku kafircewa ayoyin Allah ma'a ilmikum tare da saninku ma'ana duk da cewa kuwa ku kuna sane bi anna da cewa ma antum alayhi abinda kuke kai batilun barna ce ƙarya ce ba daidai ba ce bacewa ce daga hanya wa anna ma ja'akum bihi muhammadun sallallahu alaihi wa sallama huwa al-haq kuma kuna sane da cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi shine gaskiya alladhi la tashukkuna fihi wanda ba ku kokonto Allah sun ta'ala yana da adalci dama daga cikin sufofinsa adalci kuma baya kama mutum sai ya dora masa laifinsa duk abin nan da Allah yake faɗa kuna kokonto a kai ai ba abin kokonto a ciki shi yake gaya mana cewa ahlul kitabin nan sun san manzon Allah gaskiya ne shine amfani da lafazin shahada bai amfani da lafazin ilimi kawai ba yi amfani da lafazin shu'uri bai amfani da lafazin ilimi kawai ba saboda shu'uri za'id ne akan ilimi kuma bi wani abin dan ya nuna mana ilimin su da sanin su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam akan gaskiya yake kuma abin da yazo da shi gaskiya ne to ba za ma kokonto ai shi sa a wani wuri yake cewa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu sun san shi irin yadda suka san ƴaƴansu waye bai san ɗansa ba duk mutum mai ɗa ya san halin ɗansa ya san haƙurinsa ya san gwargwadon fahimtarsa to yadda suka san ƴaƴansu haka suka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne kuma haka suka san alqur'ani daga cewa daga Allah yake amma duk da haka suka karkace suka ki ashe kenan sun cancanci irin wannan magana da Allah madauki yake ga musu shi yasa yace musu lima takfuruna shi yasa malamu suka ce wannan aya nasti ce akan cewa ahlul kitabi kafirai ko ba haka bane uru lima takfuruna bi ayati llahi wa antum tashhadun domin Allah mulki ya kawo abin ne dan me kuka kafirta ashe sun riga sun kafirta domin duk mutumin da manzo ya zo bai yadda da manzon nan ba a matsayin kafiri yake ya kafirta da wannan i'radi da bijirewa manzo da shine sai mallabi da aku ila al-kufr bi ayati Allah ma ilmikum bi anna ma antum alayhi batilun wa anna ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa al-haqq alladhi la tashukkuna fihi bal tashhaduna bihi kuna ma shaida da cewa hakan yake ويسر به بعضكم ila بعض har ma sashen kuna sirri da shi zuwa ga sashen jiya na gaya muku ai kisar abu yasir ko da suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka tashi su biyu a tsakanin suke zance wai ya kake gani ne wannan da gaske manzo ne yace wallahi manzo ne ni na yadda shine manzon nan na karshe amma tunda ba daga kabilar banu isra'ila yake ba da aka tambaye shi to meye matsayinka tsakaninka da shi yace adawatuhu ma baqitu gaba da shi muddin ina da rai alaƙa ta da shi shine in gaba da shi kaga a kenan ba magana ce ta cewa hujjojin da za su sa su fahimci cewa manzo ne na Allah ba su ishe su ba ba haka bane hujjoji sun ishe su garau sun gamsu sun fahimta cewa manzo ne na Allah ayoyin nan daga Allah suke amma kafirci ya tabbata a zukatansu to sai ke cewa yusirru bihi ba'dukum ila ba'din fi ba'd al-awqati sashenku suna yin rada suna magana ta sirri zuwa ga wani sashen fi ba'dil awqati a wasu lokuta dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hadha nahyuhum an dalalihim wannan shine halin da aka yi musu daga batar su ma'ana shi yan nesan ne an kamar wannan ma'ana ana hana su daga wannan batar amma ba su hannu daga wannan bata da suke kai ba ثم وبخهم وبخهم سنة الله ملكي قال زرجنس على إضلالهم الخلق أكن batar da halitta da suke suna batar da sauran halitta musamman suna kokarin batar da musulmi Allah sai ce fa qala sai ce ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun dan me kuke cakuda gaskiya da ƙarya wa taktumuna al-haqqa kuma kuna koyi gaskiya wa antum ta'lamuna alhali ku kun san ita ce gaskiya babu sharri irin mutum ya san gaskiya kuma ya koye ta shi yasa Allah madauki ya dora azaba babba akan dukkan mutanen da suke koye gaskiya innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhum ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'imun waɗannan da suke koye abin da muka saukar na gaskiya da shari'a bayan kuwa mun bayan kuwa ya bayyana gare su menene sakamakon su Allah madauki ya tsine musu kuma sannan mutane ma suna tsine musu bala'i ne babba shi yasa Allah madauki yace tuban ɓoye gaskiya shine me sai ce illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu kun ga tuban kenan wannan duk mun karanta a baya sai waɗanda suka tuba suka gyara abin da suka ɓata sannan kuma suka bayyana tuban wanda duk ya ɗora mutane akan abin da yake barna shine ya zo ya gaya musu abin nan da na ɗora ko akai ba daidai bane na tuba sannan Allah maɗauki zai gafarta masa Allah ya tsare mu Allah ya shirye da mu Allah ya tsora mu akan abin da yake daidai kuma ya tabbatar da mu a kansa an nuna lokaci ya ƙure duk da cewa ba mu ƙarasa abin ba wannan aya da yake cewa ثم وبخهم هو على إضلال الخلق فقال يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون فوبخهم على لبس الحق بالباطل وعلى كتمان الحق وانا ذي مبري ما زو كانسا إذا ما زنشينا مسمى دائع كم مغانا قوي بسكيا duk da dai na san mun yi wannan zancen a baya a lokacin suratul baqara da muka karanta musamman wannan aya da na karanto mana dazu mun yi magana mun ji abin da malam sa'ad ya ambata da kuma dai karin abin da muka ambata a wancan lokaci ba laifi dai mu tsareriyo wani abu ko da fa'idoji na da suke da alaka da wannan abu muna roƙon Allah mu dake ya ƙara kimsawa malamai son gaskiya ya sawa malamai tausayin al'umma kada su bar al'umma su halaka mafi yawan sababin batan al'umma wallahi malamai ne ba sa son su faɗi gaskiya a ji tsoron ran da Allah zai tsaye da mutum ya tsaye da shi a gabansa ya tambaye shi ka san abin da kake ba daidai bane ka ɗora mutane a kai sai Allah maɗauki ya tambayi mutum wannan abun yana cikin tabbaci Allah ba zai kyale mutum ba saboda mutane da yawa sun halaka sun bar hanya saboda wannan boye gaskiyar wanda asalinsa sunna ce ta banu Isra'ila gashi Allah mutunci da nuna mana to bai kamata a musulmi kuwa a samu mutumin da yake aikin sa shine boye gaskiya ya hana mutane bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba muna roƙon Allah mu dake ya ƙara tabbatar da mu akan gaskiya ya dora kuma ya dora mu akan ta da'iman wa abadan wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك